bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu dama ya ba mu rai da lafiya da lokaci muka samu haduwa a wannan masallaci a wannan yammaci na asabar daren lahadi yau muna 27 ga watan zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida wannan haduwa ta mu ala ghairi mi'ad wanda ba mun sanya lokaci bane wata kaddara ce ta ubangiji wanda babu wanda yafi ta ita ce ta hada mu dan uwan mu ɗaya daga cikin manyan malaman mu na wannan jiha na wannan masallaci wanda ya jima cikin harkar da'awa da ilmantarwa da karantarwa da yau al'umma tarbiyya wanda rayuwarsa gaba ɗaya ƙarar da ita wajen tallata sunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ba ta kariya da taimakawa masu kira zuwa ga sunna ɗan uwanmu malam dawud muhammad wanda Allah subhanahu wata'ala ya warasuwa ranar talata da ta gabata aka yi jana'izar ta ranar laraba wannan bawan Allah babu wani abin da zan faɗa wanda ba ku sani ba sai dai abin da kuka sani wanda ban sani ba da abin da zan faɗa a kansa la'alla kun san fiye da haka kuma abubuwan da kuka sani a kansa masu yawa masu tarin yawa alkhairai ne ayyuka ne masu kyau waɗanda su ne abinda ɗan adam zai yi alfahari da su a gaban Allah subhanahu wata'ala ranar gobe kiyama wannan bawan Allah malam Dawud ɗaya daga cikin dattawa mutanen kirki na wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen tafiyar sunna a wannan jiha ta bauchi da wannan garin na bauchi da kuma wannan masallacin na gwallaga malam dawud na san shi tun lokacin da yake tare da ɗan uwa marigayi shir jafar mahmud adam allah ji kansa da gafara na san irin yadda ya zama ɗaya daga cikin na kurkusa na ƙud da ƙud da malam ja'far mahmud adam duk wani motsin da shi ja'far zai yi a cikin bauchi to su ne suke kanikancin wannan motsi su suke tsayawa su da cewa ga yadda za a yi ga abin da za a yi da yawa daga cikin matasan malamai waɗanda yanzu suke karantar da al'umma ɗalibansa ne wanda suka yi karatu a wajensa dr ibrahim disina dr usman da su malar sauran malamai ga profesa mansur wanda a yanzu suna daga cikin matasa na gaba-gaba masu karantar da sunna masu da'awa ba a cikin garin bauchi ba ba a najeriya kadai ba har a wajen ƙasar najeriya kuma duka waɗannan suna daga cikin waɗanda suka fara samun tarbiyyarsu ta farko a hannunsa a shelalle lalle waɗanda shi da ya dasa ya yi kyau ya yi yabanya kuma ya ba da ‘ya'ya masu kyau kuma insha Allah zai ci gaba da girbar alkhairin nan da ya dasa matuƙar awar sunna tana ci gaba a wannan gari a wannan ƙasa tamu ta hanyar waɗannan bayan Allah to yana da kamashu domin shi ya dasa su shi ya ba su tarbiyyar farko wacce ba za su taɓa mantawa da ita ba lokacin da muka fara tafsiri shekara ta 2011 a 2012 a wannan masallaci suna daga cikin tawagar da suka je suka roƙi cewa lalle a dawo a ci gaba da tafsiri da ake yi a maiduguri a dawo a ci gaba da shi a nan cikin garin bauchi kuma tun daga wannan lokacin yana daga cikin kwamitin tafsiri wanda su ne suke ɗaukan gabarin shirya wannan tafsiri da kulawa da shi da hidimta masa tsawon kwanakin ramadan sannan shi in particular shi marigayi Sheikh Dawud yana daga cikin waɗanda suke tare da ni duk wani motsin da zan yi a cikin jihar Bauchi har ma ko da huta ta kama zan fita wajen jihar Bauchi a cikin Ramadan Malam Dawud yana cikin waɗanda suke tare da ni tare muke haɗuwa a nan a yi tafsiri sannan mu je mu sha ruwa tare in wata unguwa za a je wata gayyata tare za a je tun lokacin da zan taro ni har kuma lokacin da zan koma gida babu shakka rayuwar malam dawud a bisa abinda ya bayyana gare mu a zahiri rayuwa ce da ta yi kyau ya rayu cikin aikin Allah da taimakon addininsa kuma Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa yana cikin wannan aiki bai kasa ba bai gaza ba bai ja da baya ba bai kosa ba abu na ƙarshe da zan tuna da shi a cikin wannan azumin da ya gabata ya samu saɓani da wani bawan Allah da suka daɗe tare na zo na zauna da su domin in yi musu nasiha a manta da duk wani saɓani da shaidan zai ƙoƙarin haddasawa a cikin mutanen kirki domin ya ɓata musu aiki bayan na gama nasihata na ce da shi mai zai ce abin da ya buɗi baki ya ce shi dai duk wani wanda ya yi masa ba daidai ba ya fi masa yana fatan shi ma a yafe masa idan ya yi ma wani ba daidai ba kuma a yau bayan mun je ta'aziyya da girma sardaunan musau ala ahmad ilyas shugaban kwamitin tafsir a gidan marigayi malam dawud yake kara jaddada wani sako da shi ma dawud ya bayar a mitin dinsu na isko inda yake ce masu duk wani wanda ya san duk wani wanda ya san yayi masa laifi shi ya yafi yana roƙon kuma dan Allah shi ma a yafi masa mutum mai zuciya irin wannan wanda zai ba zai riƙe mutane ba ya kullaci mutane ya riƙe mutane a ransu a ransa ya yi kafiya idan an ɓata masa irinsu ba su da yawa abin mamaki bayan na yi sulhu tsakaninsa da bawan Allah da suka yi saɓani ya ce ya yafe masa ba a yi awanni ba sai ga shi yana yin sa'ayi na yadda zai kyautata ma kuma wannan da ya ɓata ma ce ya ce yafe masa wannan shine abin da Allah yake cewa mana afa wa aslaha a ala Allah bayan afuwa kuma yana ta ƙoƙarin yadda zai wani abu na kyautatawa ga wanda yake ganin ya bata masa rai babu shakka wannan sifa ce mai kyau da za a ambace shi da ita kuma za a manta da shi ba bayan Allah na kwarai za su ci gaba da masa addu'a ‘ya'ya da ya bari waɗanda ya wa tarbiya ya ba su haddar alƙur'ani su ba za su manta da shi ba za su ci masa da addu'a wannan haɗuwa da muka yi ba haɗuwa ba ce ta wata lacca da muka tsara da zan gabatar a jiya kuma malam da sina ce tutun da an haɗu ko za a shirya wata latta na ce a dai shirya kalima taujihiyya don zo dan faɗa albarkacin baki na abinda na faɗa na tunatarwa in faɗa saboda haka ba lacca ba ce kamar yadda wasu karɓar rubutawa ga garuman lacca kasan duk wata lacca zuga garuma ce sai ka je kuma sai ka ji ba wani abu gagari amma rubuta gagaruma ce dan Allah ku daidai wai ta gagaruman nan za ku raga yi wa laccoci daraja sai ka ga gagarumar ta zo ma ba za a yadda ba bace saboda an saba jin gagaruma gagaruma to ba wata gagaruma menene manufar rayuwarmu menene manufar rayuwar dan adam a duniya sanin mu ne cewa Allah subhanahu wata'ala da shi ne mahalicin mu shi ne mahalicin inda muke rayuwa a cikinsa duniyar da muke rayuwa a cikinta da samariyar da muke daga kai mu kalla da duk wani abu da ya kewaye muna amfani Allah subhanahu wata'ala duka yayi wannan saboda manufa Allah baya aikin da babu manufa a cikinsa da haka akwai manufar da ta sa Allah subhanahu wataala yayi ka yayi ni yayi dukkan wani bil adama yayi mutun yayi aljanna manufan nan abu guda biyu ne a dunkule abu na farko dan adam ya san wane ne Allah wane ne mahaliccin sama da ƙasa mahaliccin sama da ƙasa da abin da yake waye shi ya san shi ya san sifofinsa ya san sunayensa ya san haƙoƙinsa ya san wane ne shi wannan ilimin shi ne asasi na farko ko jigo na farko na halittar ɗan adam sannan abu na biyu ya bauta wa Allah da ya sani shi kaɗai kada ya haɗa kowa da shi a cikin bauta waɗannan abubuwa guda biyu su ne tauhidi tauhidin farko ana kiran shi tauhidul ma'rifati wal isbat ka san Allah ka san sifofinsa da sunayensa ka tabbatar masa da su kamar yadda suke Shi tauhidul ma'rifa wal isbat san Allah wane ne shi man rabbuka sannan ne sifofinsa waɗanda sunaye yake da su mu tabbatar masa kuma da sifofinsa da sunayensa kamar yadda suke kamar yadda alkur'ani ya zo da su da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine malamai suke kira tauhidul ma'rifati wal isbat abu na biyu mu tsarkake shi da bauta shi kadai kada mu bauta ma wani tare da shi kada mu bauta ma wani tare da shi ballantana mu bauta ma wani ba shi ba wannan shine tauhidul talabi wal irada ko kace tauhidul ibada tauhidul talab wal irada wal irada ka san menene Allah yake nema daga wajenka a matsayinka na dan adam yana da umarni yana da hali Allah yana da umarnin da yake bayarwa yana da halin da ya hali to ka nemi waɗannan abubuwa ka san waɗannan abubuwa da Allah yake nema daga wajenka sannan ka nufe shi da waɗannan ayyukan shi kaɗai. Shi ne al talab wal irada ne kuma tauhidul ibada waɗannan abubuwa guda biyu da Alƙur'ani ya tabbatar da su Alƙur'ani ya tabbatar da cewa Allah ya halicce mu don mu san shi wane ne ka fara sanin wane ne shi menene sifofinsa ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma lati Allahu allazi khalaqa sab'a samawat Allah wanda ya halicci sabbai bakwai wa min al-ardi mithlahunna ya halicci ƙasa kwatankwacin sammai wato ƙasa bakwai ya tanazzalu na hunna al’amuru wahayi yana sauka daga tsakankaninsu daga sama zuwa ƙasa da ta’alamu Allah ya haka don ku sani Ya yi wannan halittu mana sama da ƙasa da mu da abin da yake cikin sama da ƙasa duka da ta’alamu don ku samu ilimi ilimin me annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah a ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya san dukkanin komai ya kewaye shi da iliminsa sa wadannan sifofi ne daga cikin sunan Allah saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala as-samawati wal arda wama bainahunna li ta'lamu khalaqa li ta'lamu ya halitta dan mu samu wannan ilimin sannan abu na biyu shi ne tauhidun talabi wal irada tauhidun ubudiyya tauhidun uluhiyya Allah subhanahu wataala yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba sai don su bauta mu waɗannan abubuwa guda biyu su ne a dunkule ake kira tauhidi imma tauhidun. المعرفة والإثبات وإما توحيد الطلب والإرادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيد الربوبية لتوحيد الأسماء والصفات سنة توحيد المعرفة والإثبات توحيد الطلب والإرادة سنة توحيد العبادة وأن ننذك سنة توحيد فمن هكذا مغاء القرآن تكيك دبياني أكون ونن قبر تتوحيدي ابن تيمية عليه رحمة الله yake cewa babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake ta magana a kansa fiye da yadda ya magana akan ni'imar gidan aljanna fiye da yadda ya magana akan lahira kamar yadda ya magana akan tauhidi Allah ya magana akan aljanna da ni'imomin cikinta abinda mutum zai samu na ci da sha to amma yawan magana akan tauhidi ta dindinka wannan da wahala ka samu wata sura a cikin alkurani da bata ishara zuwa ga wani abu da tauhidi ko dai tauhidul ma'rifa za mu ga alkurani a gurare yawa Allah subhanahu wata'ala yana ce fa'lamu anna Allah sami'un sami'un anna Allah sami'un sami'un alim fa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فاعلم أنه لا إله إلا الله wastaghfir li duk inda kaga fa'lam tawfid tawfid abin al ne ana ka sani ka san hamid fa'lamu halim a cikin alkur'ani sama da waje talatin da Allah subhanahu yake cewa ka sani ka sani ka sani ka sani ka san ne ka san Allah ka san wane ne Allah kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna maka cewa waɗannan duka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi su ne saboda sakamakon da zai fitar da ƙarshe Allah ya yi ka don ka san shi ka bauta masa ko ka bijire masa don ka samu sakamakon da zai yi da ƙarshe saboda ka halittar mu da halittar sama da ƙasa saboda sakamakon da zai bayyana ne na ƙarshe wannan duka ana tara irin jarabawar da muke yi ne inda zafin da sakamako shi ne lahira ana duk tara jaraba muke الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور saboda haka ubangiji ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba لا جعلنا ماء الارض زينة لها لنبلوكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا دوني أرقباء إذا أبدك كنت الله يسى دنجة ربع إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إنه يبدأ الخلق ثم يعيده الله شيني يكي فارر هلسة sannan ya sake dawo da ita shi ya yi halittar daga farko sannan ya sake dawo halittar da ya yi liyajiyar lazina amanu wa amilu salihati bil qist don ya saka ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai da adalci wallazi na kafaru waɗanda suka kafirce kuma lahum sharabu min hamimin wa azabun alimun bima kanu yatsurun suna da abin sha na tafasasshen ruwa da azaba mai raɗaɗi saboda abin da suka kasance suna aikata da kafirci kaga ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan ayar karara yana bayyana cewa Allah ya yi halitta ba don wani abu saboda sakamakon da zai biyo ƙarshe saboda sakamakon da zai haifar daga ƙarshe shine dalilin yin wannan halittar akan me zai gina sakamakon ne akan wannan tauhidi wanda shi ne dalilin halittar mu shi yasa ita duniya gaba daya mazra'a ce gona ce wanda zaka zo kai shuka a cikin ta abinda kuma ka shuka shi zaka girba duk abinda ka shuka in ka shuka abu mai kyau mai amfani to ka girma abu mai amfani in ka shuka mara kyau marar amfani ko ka shu ko ka ki shukawa za ka girbi kuma wani abu mai kyau ba shi yasa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, nasara ba shi da abin da kake samu a duniya ba ka yi suna ka samu matsayi ka samu mulki ka tara dukiya dole ba shi ne nasara a gurin Allah ba nasara a wurin Allah shine da zaka girba a lahira a gurin Allah a mizanin Allah wannan ba shine nasara ba abinda za ka samu a lahira na sakamakon abinda ka aikata shi ne nasara shi ya sa ubangiji subhanahu wa ta'ala a koda yaushe idan ya ɗora duniya a mizani ya ɗora lahira a mizani to yana yana rinjayar da janibin lahira ne bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya Allah ce kuna fifita rayuwar duniya kuna ga anan duk wani cimma burinka cimma nasarorinka su ne abinda za ka cimma anan amma Allah ce me wal akhiratu khairun wa abqa inna haula yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna al'akhirah sai ka gansu waɗannan ta gaggawan suke so mai gaggawan ita ce ta duniya amma sun bar lahirar ga ita ce dahir ita ce dahir lace man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ba kana a tsa'urar duka mahzura Allah ya kawo ma'aunan guda biyu ya kawo ma'auni na duniya ya kawo ma'auni lahira ya kawo nasarorin duniya da nasarorin lahira amma ku ga yadda ya faɗi nasarar duniya kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wanda duk wanda yake son ta gaggawan ta maza maza ta sauri sauri ta kurkusa ita ce la duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri za mu gaggauto masa da abinda muka ga dama ga wanda muka ga dama ba lalle abinda duk yake so ma ya samu ba kuma ba lalle duk wanda yake samu yake so bai samu ba na sha'u ne kuma liman nuri amma daga ƙarshe sun baje Allah lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan da ƙarshe kuma jahannama ce gashi ya samu duniyar ya samu duk abin da yake so ya samu Allah ya ga dama ya bashi abin da ya ga dama ya bashi amma da ƙarshe zai shiga jahannama yana abin zargi yana wulakantacce kaskantacce tozartacce sanin cewa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wanda kuma yake san lahira wa sa'alaha sa'yaha yayi aiki irin da lahira irin na neman lahira kusan aikin neman lahira shine al-iman wal amalu salih wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min yana mai imani fa ulaika kana sa'yuhum mashkur to waɗannan su ne aikin su yake abin godiya a wurin Allah su ne Allah zai ga aikin su kuma ya gode musu akan abin da suka aikata kaga mizanin ubangiji ba duniya ce, lahira ce duniya duk zaka samu amma duniya a gurin Allah dan jin daɗi ne kaɗan dan jin daɗi ne nan dai da za ka samu ka yi murna ka yi farin ciki ka yi fariya ka yi alfahari ka yi takama ka wulaƙanta mutane amma dan jin daɗin kaɗan ne wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata' suna farin ciki da abin da suka samu da ranar lahira amma abu an ka kwatanta ranar lahira abin na duniya an ka kwatanta duniya da lahira duniya ɗan jin daɗi ne kaɗan mata'un qalil ɗan jin daɗi ne ɗan ƙanƙani ya taka kara ya karya ba da ba إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس هكا ألا أسفا تدونيا كما هو سمني ما موق لذي سوكاء باين كسا فاختلط به نبات الأرض فلرند سكي تكين كسا تشاكو إذا سيس دوري دشي ma ya'kulun nasu an'am daga abinda mutane da dabbobi suke ci hatta idza aka al ardu zukhrufaha har sai lokacin da ƙasa ta yi ƙawanya ta yi kyau wa zayyana ta yi ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanenta suka zaci cewa suna da wani iko akanta ataha na laylan aw naharan amarin mu sai yazo mata dare ko da rana faj'alnaha hasidan ومبيد يتجر إيه مبيا كأن تغنى بالأمس كمدة أي واتبقى تجاب واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فأصبح هشيما تزروه الرياح لوكا تشيبو دا زي زمر الدقاجي كرمامي إسكا تنا دوكا سأ to haka duniya take haka duniya take annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ma ana walid duniya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma qama wa tarakaha ni misali na a duniya kamar matafi ne kawai yana tafiya ya gaji ya tsaya ya huta a ƙarƙashin inuwar bishiya ya tashi ya batta haka duniya take a gurin Allah ba komai bace la tusawi inda Allah janaha ba'uda aka annabi ya ce laukanat su dunya tusawi inda Allah janaha ba'udha ma saqal kafira minha sharbata ma da duniya a gurin Allah za ta yi misalin zana da darajar fiffiken sauro to Allah ba zai shayar da kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba ba zai ba shi ba amma ga ta nan ya shimfiɗa masa duniyar ya ba shi ita fiye da ma yadda ya ba ku saboda haka a gurin Allah duk ba wani ne mizani mizani a gurin Allah shine kyawawan ayyuka tauhidi da kyawawan ayyuka tauhidi shine asas shine jigo sannan kyawawan ayyuka kuma za a gina su a kansa ayyuka ba za su ginu ba sai idan akwai gidan nan tauhidi idan tauhidi ya zanto babu shi to kamar ginin da aka yi shi ne ba akan asas ba ba akan foundation ba ba akan jigo ba ba harsashi babu shakka babu inda zai je zai ruguje da abinda aka gina shi ba akan asas ba zai ruguje abinda zai tsaya shine abinda aka gina shi akan harsashi mai karfi to shine zai tsaya ko da ya samu matsala gyara shi ba zai wahala ba koda ya samu matsala in dai akwai kikkiawan harsashi to gyaran sa ba zai wahala ba babu babu harsashi mai kyau rushewa zai kamar da Allah ya ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam wanda ya assasa ginin sa ya sanya harsashin ginin sa akan takawa da neman yarda Allah wanda ai shi fi alkhairi sama da wanda zai assasa wato zai sanya harsashinsa ala shafa jurufin a kan gefen wani rami mai rubtawa hara bihi zinari jahannam sai ya rubta da shi cikin wutar jahannama duk wanda zai yi aiki ba akan asasin tauhidi ba to shi ne wanda ya gina asasinsa ala shafa jurufin harin kan gefen rami mai rubtawa kuma ya rubta da shi ƙarshe da ƙarshe cikin wutar jihannan shi yasa za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a rayuwarsa babu abin da ya fi kula da shi game da sabansa irin tauhidin duk abin da zai taɓa tauhidi zalas ba zai bari ba zai faɗakar zai tsawatar zai nusar shi yasa bai bar duniya ba sai da Allah ya cika addini kakab ba abin da wani alheri da annabi ya bari bai bai nuna al'ummarsa ba annabi bai bar duniya ba har sai da ya nuna wa al'ummarsa dukkan wani alheri kuma ya gargaɗe su daga dukkan wani sharri har Allah ya ba da shaidar cewa addini ya cika yau ba akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ba da shaidar cewa addini ya cika kuma ni'ima ta cika duk wani abu da kake so na neman ni'ima na na neman eh, kusanci da Allah subhanahu wata'ala da ka samu ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala yana cikin abin da annabi ya zo da shi duk wani abin da ya fita daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama to na ba addini bane kuma babu wata ni'ima da zaka samu a cikin sa wanda rayuwarsa ya gina ta akan taimakon addinin Allah akan yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine ya dau hanya mai kyau kuma yana kyakkyawan da shi wanda ƙarshe zai girbi kyakkyawan sakamako insha Allah wanda kuma ya gama rayuwarsa cikin shiririta da shirme da fifita wani abu na duniya sama da addininsa wannan ya asara asara babu girma shi yasa kowane abu a duniya kamata ya zamanto a wurin ka kai mumini na ya taimake ka ne ka nemi yarda Allah ka bauta masa ko menene ya shigo hannunka kowane irin matsayi ka samu ka ɗauka cewa wannan abin da Allah ya baka ya baka ne dan ka sanya za ka bauta masa ya kuma zaka taimaka wa addininka wannan shi ne wato falsafar rayuwa a gurin mumini falsafar rayuwa a gurin mumini shine gaba ɗaya rayuwar ta Allah ce kuma ana so ne a gina ta yadda Allah ke so kuma na yarda sa ake nema ta haka dukkan wani abu da ba zai taimaka maka ka samu yarda Allah ba to yi facari da shi ko menene shi kuma kakkai da cewa akwai wani abu da za a yi maka na gata da ya wuce wannan Shesa za mu ga hatta shugabanci kacokam da siyasar al'umma duka a addinin musulunci a addinin musulunci jigonta ba shi ne gina duniya ba shugabanci da siyasar al'umma a musulunci ba shi ne gina duniya ba shi ne a gina wa ɗan adam addinin da zai samu yarda Allah ciki duk wani abin da zai yi amfani da shi wajen kyautata rayuwarsa da ya bauta wa Allah wannan min babi ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib kakka ƙara kakka rage dukkan wani abin da yake na buƙatun rayuwa wannan duk wasila ce ubangiji subhanahu wataala ya halitta maka san abin da ke sama da ƙasa don ya amfanar da kai amma ka samu me ka samu yardarsa ka samu yardarsa a cikinsa shi yasa za mu ga ibnu taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin siyasa shar'iyya da yake cewa maqsudul alwilayat مقصود الولايات في الدين منو نفر شوغبانشي الدين أما سلينش منو نفر شوغبانشي يتي إصلاح دين الخلق أجارا ومتاني الدين أجارا ومتاني الدين الذي إذا فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينتفئوا بما نعموا به في الدنيا addinin da idan ya kubuce musu to sun yi wata gagarumar asara kuma duk abin da suke samu a duniya ba zai ba zai musu amfani ba jigon farko kenan ce islahu dinil khalq allazi idza fatahum khasiru khusranan mubinan wa lam yantafi'u bima nu'imu bihi fi dunya a gyara mutane addinin su wanda in suka yi rashinsa, rashin sa to duk irin abin da suka samu na ni'imar duniya ba za su yi musu amfani ba tunda dan za su rayu da ita nan za ta kare kuma su su samu matsalar rayuwa ta gaba wacce ita ce ta dindindin sannan abu na biyu ya ce islahu ma la komo alaihim hayatuhum fi ad-din illa bihi umuri dunyahum a gyara musu abinda rayuwarsu ta addinin ba za ta yi ba sai da shi daga cikin na a cikin al'amuran duniyarsu wato a gyara musu al'amuran duniya su ma al'amuran da addinin su ba zai yi ba sai da shi wannan shine maksudin shugabanci a musulunci in kana neman falsafar abin nan siyasa fil islam wanda ita ce ba wa a gina mutane titi ba a gina musu makarantu a ba su ruwan sha amma a bar su su yi abin da suke so su saba wa Allah yadda suka ga dama ba wanda ne shugabanci a musulunci ba idan malami zai yi magana akan shugabanci a musulunci wannan zai faɗa zai faɗi maganar da take da ibnu taymiya din ya faɗa wani ɗan duniya shi ne kawai zai ta maganar a gina kwalta a gina makarantu amma mutane kuma a basu abin da suka ga damu Wani duk abin da ka ji daɗi da shi a nan na kwaltar na makarantun na eh, asibitocin na abin da ba zai amfani ka in ka mutu ka je lahira Matuƙar ba ka je masa da addini ba saboda haka falsafar shugabanci a musulunci ta gina ne akan abin da muke faɗa ɗin nan wanda shine asalin samuwar samuwar samuwar ka kai dan adam a bayan ƙasa idan lokaci ya ga mun malam ina ina ina kifa din ne a a ina kameraman aiwa kakka banni ita ta ce da zama mai sauran ma kakumin kakumin abin da banda da saboda haka wannan ita ce gaya shi yasa har ko da yaushe musamman a irin wannan lokaci da gangan siyasa take kadawa ake ta tunanin makomar ƙasa a hannun suwa za ta kasance ana son canji ko ba son canji wannan ita ce tattaunawa da kowa da kowa yake yi abin da ya kamata malamai masu karantar da addini su ba da ƙarfi a kansa ba maganar gina duniya ba ba maganar ruwan sha ba ba maganar fitilu ba ba maganar hasken lantarki ko ba wannan masu magana akan wannan suna da yawa kuma suna yi wasu ma sun fi ka kai magana akan wannan saboda su sun fi jin jiki akan akan abu da musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin kirki da na banza kowa yana yin maganar wannan fara ka ba birgewa kai da kake da wata falsafa ta rayuwa da alkur'ani ya zo maka da ita ta ya nuna maka ina ya kamata ka nusantar da hankalin al'umma ya zanto a maganar ka ka zo ka gama kawai maganar da kake yi yaya mutane za su ci abinci ya za su sa koshi, ya za su yi kaza ya za kaza amma baka yi tunanin ka nusantar da al'umma zuwa ga hadafi gayar ta halittarsu ba wanda kuma wannan ya kamata ya zama shine farko za ka iya haƙuri da komai amma mabar da addininka za ka iya haƙuri ka sadaukar da komai a rayuwa amma ba ka yadda ka sadaukar da addininka ba inda kana da hankali addini babu wanda zai tallata shi sai wanda ya san shi babu kuma wanda ya san shi kamar malamai to in yanzu to sun sauka daga tallar addinin sun koma tallar duniya to waye zai tallata addinin babu shi ba ce ba a san duniya ba kamar yadda ibnu taymiya ya ce ita kanta duniyar ya zanto hidimta wa addininka za ta yi idan za a rusa maka addininka to duk abin da za a zo maka da shi guba ce gara ka rayu cikin talauci da addininka ka rayu cikin tsumma da addininka da ka rayu cikin gidaje na alfahari da rayuwa ta fantamawa amma raba ka da addininka saboda haka malamai na Allah kokari suke su jawo zukata zuwa ga Allah subhanahu wataala a falsafar addini tabarbarewar tattalin arziki tana haɗe ne da sunanun lahil cima'iyya ba haka kawai Allah yake rusa tattalin arzikin al'umma ba ya jefa su cikin matsala haka kawai sai idan sun masa mutunci sai idan sun tsokane shi da fada sai idan sun ga cewa su za su yi wa kansu Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yasifun an na ahlal kura da mutanen Alkaryu. za su yi imani su taƙawa da za su yi imani kuma su yi taƙawa taƙawa shi ne ka kiyaye dokokin Allah Yi na yi bari na bari Allah ce da za su yi la fatahna alaihin barakatin min as-sama'i wal za mu buɗe musu albarkatai ta sama da ƙasa da sun ci abinci ta sama sun ci ta ƙasa walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wannan waye yace wannan alƙawarin Allah shine mai bayarwa inna Allahu war-razzaqu dhul quwwati matin shine mai bayarwa da arzikin shin da shan shi yake bayarwa yace kuma da za ku yi haka da na ba ku wallaw istaqamu ala tariqati لأسقيناهم ماء غدقا وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا sauraka sunnar ubangiji shine yayi muku alkawari ku rike hanyarsa za ku ga za ku ga za ku ga yadda Allah zai kwararo muku alfiki ta ko'ina. amma idan mutane suka bijiri to bangiji sai kyale su da kansu ko da ma za a bude musu arzikin zai zama ba arziki bane mai albarka Da arzikin ya samu a ƙasa wasu suwawashi kana ji kana gani su ba zai amfane su ba kai ma bai amfane ka ba tunda ko sun wawashe ba ci za su iya yi ba wani abincin da zai ci ma in ka gani sai ka yi mamaki wannan arzikin duk da yake da shi wannan abincin yake ci ba wani abincin da yake jin daɗinsa cututtuka sun kewaye ta ko'ina amma dai ya hana ka ci arzikin shi ma ko mai ci ba ba nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay kaga Allah ce fatahna alaihim abwaba kulli shay' a can kuma sai ce la fatahna alaihim barakatin bai ce abuwa ba kulli shi sai ce barakat saboda albarka ake nema saboda ka sai abu da arzikin amma gashi nan za a ce an gano akwai wasu man fetur an gano wasu arziki wani gano wasu abin nan minerals na kasa an gano kaza an gano kaza amma kai dai kana na cikin talauci sun yi ba bakeri kuma sun hana kaka ci su ba su ci ba ko wasu barayi daga waje jajaye su su ta kwashewa kuna kuna gani saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sa sunan da kawani wanda da su yake hukunta dan adam saboda haka shi arziki shine albarkar da kake samu a cikin sa da kwanciyar hankali Allah yake cewa daraballahu masalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون زونتك إلى فيها أرزك ينازوها مثل أي الوشي رغدا أي الوشي تككوئنا أما سيسك كافر يوم من الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف سألها تنتنا مثل ya ɗanɗana musu tsoro ya ɗanɗana musu yunwa saboda abin da suke aikatawa kai malamin addini a irin wannan hayaniya da hargowa kamata ya yi zanto maganganun da kake wa al'umma irin wannan ka nuna musu su koma ga Allah su nema wajen Allah uftago inda Allah risk ku nema arziki wajensa ku gyara halayenku ku gyara alaƙaƙu da Allah ku shiga taitayinku ku sani Allah shi ne mai yi shi ne mai hanawa ka jawo mutane hankalinsu ya koma jikinsu amma sai ya zanto da malami da yake karantar da addini da ɗan siyasa zai kaji duk irin abu ɗaya suke faɗa wane ne ya ja mana matsalar mu wane ne da wane da wane da wane yanzu lissafa wasu ya ce su ne matsalar in ba su za a zauna lafiya sai su tafi ɗin kuma matsalar sai ta ƙaru yanzu shekara ashirin waɗanda suke mulki ai ba su suke mulki ba shekara ashirin baya amma dai matsalolin ƙaruwa suke ta yi duk wanda ya zo sai kuma a garkar ganin kamar ma kamar ma kamar ma me yasa saboda hanyar da ake ganin za su sami gyara ba ita ce Allah ya ce za a sami gyara a cikin ta ba kai musulmi mantikinka daban da wanda ba musulmi ba kai da kai imani da akwai Allah akwai ranar lahira akwai annabawa akwai littattafan da Allah ya saukar akwai shari'a ba daidai kake da wanda bai da wannan imani bai da wannan ba sauraka dole ne lahajarka da maganarka da abinda za ka gaya wa mutane ya sha banban da abinda shi wancan zai faɗa amma sai ka ga malami yana tattauna matsalolin tattalin arziki irin yadda wani dan gurguzu zai zo yana tattauna shi ba bambanci ya kamata in ma kana da wasu dabaru na yadda za ka shigar to ka saka Allah a ciki ka shigo da maganar Allah ka shigo da maganar alaƙar mu da Allah duk waɗannan abubuwan da Allah ya halitta da suke kewaye da mu da amfanin da yake cikin ƙasa da Allah ya yi shi ne saboda mu saboda haka kaga ashe kokari za ka yi ka gyara alaƙar Allah a bawa da ubangijinsa ta nan ne kuma sai ka ga waɗannan abubuwan da Allah ya halitta saboda kai sun amfane ka dole ne sai malamai sun canza khitab ɗinsu ya zama khitab ne ba irin tsantsar siyasa ba khitab ne wanda da kaji shi za ka bambance maganar malam da maganar wani ɗan siyasa zalla za a samu bambanci amma aka zama duk abu ɗaya ake faɗa babu shakka ana ta ƙara tunkarar matsala ne kuma za a gano bakin zaren ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana luɗufi Allah ya buɗe mu ya ganar da mu abinda ba mu gane ba Allah ya ɗora mu akan tafarki madaidaici Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana gyara inda ba mu tsammani Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana kurakuranmu ya ba mu ikon gyara su suna mana daidai ya ba mu ikon riƙewa da aiki da su ɗan uwa malam dawud muhammad allah ya gafarta masa allah ya ji kansa da rahama allah sa ya huta ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi kyawawan ayyukansa ya yafe masa kurakuransa sanya aljanna ce masa. Allah ya tashe shi cikin annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da malamanmu da shugabanninmu da iyayenmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya abinda suka bari a gida Allah ya kula musu da su Allah ya alkinta bayansa da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh